A jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu da muke na mobile tutorial da harshen Hausa. A yau kuma zan sake bayani na ne akan abin da ya shafi WhatsApp. Kamar yadda kuwa sani na muku alkawari insha Allahu za mu ke kawo wannan bidiyo ko da sati sau ɗaya ne kasancewar uzurarka. amma in Allah ya yarda duk lokacin da komai daidai eh, za mu yi magana za mu mai da shi normal yadda ya kamata a yau ina so zan yi bayani ne akan wani abu wanda mutane sun san shi amma ba sa amfani da shi ta wancan gurin mutane sun sani ta wani abu ne to yau kuma zan sake nuna muku wata dama ne da na yi magana akan yadda za ka tare wanda ba ka so ya ga status ɗinka kamar yadda kowa ya sani yanzu mutane sun ankara da wannan sosai to yanzu kuma ina so in yi magana ne akan kai ne kake so ka ga status ɗin mutum amma kuma baka so ya san ka gani to wace hanya ake bi shine akwai hanyar da ake bi ita za mu magana a kai sannan kuma zan sake nuna muku maybe idan baka so ka ga status ɗin mutum ɗin ma da kanka amma za mu yi maganar shi nan gaba kaɗan yanzu dai za mu mai da hankali ne akan kana so ka buɗe status ɗin mutum ba tare da ya sani ba kuma ba zai ga ka kalla ba na farko idan ka tashi yanzu bari na yi amfani da whatsapp account ɗina guda biyu da suke kan wannan wayar ya kamata a ce da waya biyu ne amma tunda akwai uzurin sauri za mu yi amfani da guda ɗaya na farko dai yanzu ga ɗaya account ɗina gashi na sa wannan status ɗin so ina so in buɗe shi misali daga ɗaya account ɗina yes to yanzu ga ɗaya whatsapp account ɗina ina so na duba wannan status da na sa yanzu nan gashi nan na saka status ɗin 3 minutes ago to yanzu ina so na duba akan wancan whatsapp ɗin ga whatsapp ɗin da na sa status ɗin ga status ɗin in na duba haka gashi nan ga sunana ya fito a ƙasa na kalli wannan status ɗin to abinda za ka yi kaga yanzu gashi sunana ya fito a jiki to abinda za ka yi sai ka koma baya idan ka koma baya sai ka shiga whatsapp ɗinka da kaman ka ɗauka wannan ci wayarka da za ka yi amfani da ita ba ka so ka ga ya ga status ya san ka ga status ɗin so abin da za ka yi shine sai ka shiga sai ka shiga uh, settings ɗinka ta wajen wannan abu guda uku da ake shiga sorry ga su sai ka je setting sai ka je account sai ka je privacy ga read reception uh, eh, read receipt message wannan mutane suna amfani da shi wajen idan baka so a ga text ɗin da ka karanta to the same thing shi za ka kashe idan ka kashe shi shi kenan yanzu zan koma kan ɗaya account ɗin zan sake uploading ɗin status yanzu haka gashi ina son ƙara ɗora status daban status yauwa bari na ɗora wani hoton daban ga shi dai same hoto ne amma bari na ɗan saka wani mai kalar daban sai na sa wannan a matsayin status dina a can na buɗe kunga sunana ya fito to yanzu ina so zan buɗe still dai da wannan account ɗin ga whatsapp dina ga status gashi zan duba kaga wannan status ina ne so ga status din da na ɗora a ɗaya account ɗina gashi kun ga na buɗe shi so idan ka koma ɗaya account ɗin misali na wayar abokinka wanda ya ɗora status kaga ga status ɗin idan ka buɗe haka kaga zai nuna maka iya wanda suka biyu kaga na duba amma gashi zero babu biyu ɗina a jiki saɓanin wannan da na duba na baya in ka duba za ka ga akwai sunana gashi ya fito algaita su wannan shine hanyar da za ka bi ka duba status ɗin mutum ba tare da ya san ka duba ba insha Allah kuma ne din Allah ya kai mu za mu sake duba wani abu na gode